'Yan uwa matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarin matasa wanda studio Kalangu ke gabatar muku da ita. Ni ta ku ta kullum Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsula Fantastic ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne muke labari yau. To alhamdulillah Gora yau dai za mu je garin Dogon Duti inda 'yan gungun lissafi suka bude wasu gurup na WhatsApp domin taimakawa juna cewa da ɗalibai da za su zana jarabawar bak a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin aibo hassan ɗan kokowan jihar maradi daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gwara a ranar talata shida ga watan Juli. mai zuwa idan Allah ya yarda za a zana jarabawar breve. Haka ne gora a garin Arlit da ke jihar agadis ta cewar wa'annan ɗaliban da aboki aikin Habib Garba ya tunkara a shirye suke tsaf domin tunkarar wannan jarabawar bari saurare su. To jarabawar muna ga shirya ta yadda ya kamata, saboda duk wani shirye-shirye tun a tashin lakwal ake fara shi, ina koyon darasi na komai na tafiya daidai. Eh, na riga na yi eh, bitar darussa na ina kyakkyawan fata komai zai tafi eh, daidai insha Allah. Allah. Ina ɗaukar darasi da malamin mu na lissafi yana taimaka muna mu kuma muna ƙoƙarin fahimtarsa. Neman breve sai an shirya, tunda in baka shirya ba, in ka tafi ranar jarabawa aji, me za ka ce? Ina ga mishi shiri na musamman, ina karanta darasi na da sauransu. Gura 'yan gungun lissafi na makarantar sakandare kabarin kabara ta garin Dogon Duci sun buɗe wasu grup na WhatsApp domin taimakawa ɗalibai da za su zana jarabawar bak. Sun samu wannan dabarar ne gora tun bara a lokacin da annobar coronavirus ta samu tani zaman gida. Ga rahoton da Abdulaziz da ya shirya mana. bayar da ɗanɗanon shigar bincike a fuskar lissafi matematik da kuma taimakawa 'yan takarar jarabawar bakaloriya wannan shine manufar girkin azuzuwan ɗaukar darasi kamar yadda aka saba ta hanyar na'urar zamani da club ɗin mat na lise kabarin kabara na dogon dutse ya ƙirƙiro kalme asuman profesan koyarwar lissafi na wannan makarantar kuma wanda ya fi girkin azuzuwan ya bada bayani akai akwai club na mat da aka yi shi tamkar ajujuwa akwai aji na terminal a kat da awit akwai ajin terminal d na ma muna haduwa bisa whatsapp muna gabatar da duka abubuwan da ba a gane ba sai a tattauna mun samu yin abubuwa da yawa eh, da wannan azuzuwan biyu da ke kan shimfiɗar rukunin whatsapp 'yan takarar siri a da d na bisa takin lura bari mu saurari wasu daga cikinsu gaskiya muna karuwa da wannan grup na WhatsApp na Collab Mat ana sa mu yi bincike mu samu mafita bisa abin da ba mu gane ba. Ni dan takara ne na ajin a Awit tare da wannan gungu kuma ina gida ina jin kamar ina a makaranta kuma cikin wani gungun tilawa. Wa'annan azuzuwa na kama da na gaske kuma bisan rukunin gurfu na WhatsApp suke wasu shafuffuka ne da ke aiki a dukkan kwanukan mako kuma suna buɗe ga dukkan 'yan 'yan takarar jarabawar bakaloriya na gundumar dogon dutse. Gwara a ranar Talata 29 ga watan Juni da ta gabata, babbar hukumar haɓaka zaman lafiya da ake kira HACP ta shirya wani wasan ƙwallon kafa a garin Filinge, jihar Tilabere. Wasan gora ya kasance ne tsakanin kungiyar kwallon kafar matasan gari da kuma ƙungiyar kwallon kafar dakaran tsaro. Karin bayani tare da Madam Karijo ɗaya daga cikin tawagar a Donc euh, on a choisi le match de foot. To mun zaɓi shirya wasan ƙwallon ƙafa tsakanin jami'an tsaro da matasa don aika wasu saƙonni kuma don su rage nisantar su saboda akwai wata katangar ƙarfe tsakaninsu matasa da jami'an tsaro kowanne na tsoron ya kusanci ɗan uwan shi. Kenan don karya wannan rashin yarda muka ga cewa ya dace a shirya wata wasan zamantakewa saboda mun saba shirya wasannin al'adu da zamantakewa kuma wasannin na miƙa saƙo. Kenan wasan ƙwallon ƙafa ma na iya haɗa kan mutanen gari musamman matasa da jami'an tsaro. jeunes, du civil et eh, la FDS. Gora, kin taɓa yin kokowa? <laughs> Ina To Gora sai dai yau takaitaccen rahoton namu zai je ne ga tarihin Aibo Hassan ɗan kokowar jihar Maradi. Matashi ne gora wanda ya gwada jihar mutarsha lokacin kokowar bara wadda aka yi a jihar Maradi. Ga rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana. Aibo Hassan dan asalin da kwaro shine matashin dan kokowar nan mai tsawo da kirar jiki da ta dace da koko gargajiya. Aibo mai shekaru 24 a duniya yau da shine jihar Maradi ke bugun gaba tun bayan da Umaru Bindigau ya yi ritaya. A sa na aihuwa ne matashin dan kokowar ya suma wannan wasa. Ina dan shekara goma sha biyar ina ra'ayin kokowa ga rayuwata ban sai da za a yi ya ne za a yi wai shiga kokowa sai na ga kai ashe wai shiga kokowa ba wani abu ne mai wahala ba in dai ka sa kanka lahiya kana iya kashe ka. Matashin mai shekaru uku a cikin harkar kokowa ya kara da manyan 'yan kokowa kamar Isaka Isaka na dosu Domin neman kwarewa yana zuwa kasashen waje saboda yin kokowar. Ko babu kokowa a cikin Nijar yana taya wani waje in je in yi. Benin na fara kokowa cikin Manambil na dai Nijeriya. Cote d'Ivoire ita ma bana ne na fara zuwanta. kuma ne kokowa alhamdulillah bai wanda Allah ya masa ce ta sanya wani babban dan kasuwa na maradi ya dauki nauyin horo na watanni biyu da ya samu a Yamai mai koyar da shi ya bayyana cewa Aibo an haife shi ne da baiwarsa Aibo Aibo shahararren ɗan kokowa ne saboda ya samu horo a Yamai tsawon watanni biyu tare da duka abin da ya shafi dabarun kokowa. Ya yi aiki tare da mu wannan ya karfafa masa gwiwa wajen kwarewarsa. Matashin na ɗauke da buri da yawa domin jihar Maraɗi. Duk burin da ke gadon kokowa a cikin harkar kokowar gargajiya gurin ya ciwo maja shi takobi ya kama kuma haka insha Allah ina ji a jikina ma ina iya in ciwo in kawo shi. Masu son koko gargajiya a Maraɗi na hasashen zai zama zakaran 'yan kokowa na ƙasa a nan gaba. Ƙasar Nijar ita ta karbi taken zakaran Afirka na wasannin triathlon wasanni waɗanda suka kunshi fanni uku. Wasannin bana na shekara ta 2021 sun gudana ne a garin Accra ƙasar Ghana daga ranar 18 zuwa ranar 19 ga watan Juni da ya gabata. Wasanni ne da suka tara 'yan shekaru 14 zuwa 16. da kuma 'yan shekaru 17 zuwa 19 da kuma 'yan shekaru 20 na dukkanin kungiyoyin triathlon na kasashen Nijar, Gambi, Benin, Sierra Leone, Senegal da Ghana. Fannin kwallon kafa gasar Aero 2020M babbar rukunin da aka kwallafa wa babbar nasara ya faɗi a wasannin WTM da final kungiyoyin Portugal na Faransa da kuma na Alman duk sun fita sam daga wannan gasar. a yana muka zo karshen wannan labarin matasa za ku kuma ƙara sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da labar bisa kan layin airtel.